bakwai ga watan bakwai na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta inter milan ta samu nasara akan takwarata ta baya muni da kwallo biyu da babu a wasan share fage da ake yi mai taken international champions cup na shekara 2017 a bangaren wasan neman shiga gasar cin kofin zakarun turai Europa na shekara 2017 zuwa 2018 ajiyar an fafata wasanni ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin da aka fafata kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Marseille ta samu nasara akan Ostenda da kwallo hudu da biyu yayin da Dinamo Zagreb ta doke Greenland da kwallo biyu da ɗaya ita ko kungiyar kwallon kafa ta Everton ta samu nasara da kan Zombie Rock da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da Australia Wind ta tashi canjin zuwa bici tsakaninta da Limassol ita ko kungiyar kwallon kafa ta CSU Krawa ta sha gashi ne a hannun AC Milan da kwallo ɗaya mai ban haushi. Stonegrass ta bata ji daɗi ba a hannun Fenerbahce da kwallo biyu da ɗaya. AIK Solna kuwa ta sashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninta da Sporting Braga yayin da Dinamo Bucharest suka tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da ƙungiyar kwallon kafa ta Atlantico Bilbao na kasar Spain. ita kuwa psb ta sha kashi ne a hannun osejik da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da su doba ta doke siyun da kwallo uku da babu a yau kuma za a kara a wasan sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya ga wasu daga cikin wasannin inda za a fafata kungiyar kwallon kafa ta united of manchester za su fafata da bolton wanderers yayin da bristol city za su fafata da 2019-65 milton keynes kuwa za su fafata da leicester city yayin da tamworth za su barje gumi da aston villa fieldwood town kuwa za su fafata da crystal north end yayin da cretil za su fafata da red star ita ko kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Espanyol Chelsea za su fafata da Osasuna Ajax za su barje gumi da Hull City wai da Bremen kuwa za su fafata ne da West Ham United Sutton United za su barje gumi da Norwich City za a fara wasanni ne tun daga misalin karfe biyu na ranar yau har zuwa karfe 8 sauran kwata agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad dan muka dawo bangaren cinikayya na 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko yayin da ake shirye-shirye don fara gasar league na kasashe daban-daban mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid zinedine zidane ya ce baya da tabbacin cewa dan wasan gabansa na gefe dan kasan wales mai suna garabel zai buga wasan kakan bana a kungiyar ta real madrid manchester united dai tana cin dan wasan shi kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta inter milan spalletti ya ce da kamar wuya kungiyarsa ta sake dan wasanta mai suna Evan Perez a wannan kakan wasan bana inda kungiyar ta Manchester United ita ma take zawarci don ganin taso dan wasan kakar wasan bana. dai kuwa kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta sake ta sake karkato hankalinta ne kan batun sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suna da dan shekara 30 da haihuwa. Karim Benzema na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya ce yana tsammanin zai ajiye takalman sa ne a kungiyar ta Real Madrid inda kungiyar a yanzu haka take neman matashin dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta Monaco mai suna Mbappe akan zunzurutun kuɗi fam miliyan 161. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta sanya zunzurutun kuɗi ne har fam miliyan 133 kungiyar kwallon kafa ta Barcelona idan har tana bukatar sayan dan wasan ta mai suna Felix Coutinho dan shekara 25 da haihuwa ita kuwa barcelona ta nace a kan fan miliyan 72 har yanzu dai cinikin ba ta fada ba paul diabala dan shekara 23 da haihuwa na kungiyar kwallon kafa ta juventus ya ce baya da niyyar barin kungiyar ta juventus a bana inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona da manchester united na kasar ingila suke harin dan wasa huta lafiya